وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين أكو قوة تقص watan sha'aban daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala talatin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya yi mana dace na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna dai cikin ayyukan hajji za mu je tawaful ifada da irin abubuwan da ake aikata daga musdalifa thumma ya atil baita fayufidu كفيفيتا ويطوف سبعا ويركع حكا زي طوافي zo ɗaki ya gangaro kenan daga wurin jifa ya kewaya ɗakin allah saba'an zagaya ɗakin sau bakwai kamar dai yadda ake wayarka sai ya yi nafila tun da yake ya gama kusan aikin hajji abinda ya rage masa sai tsayuwan mina ko zaman mina ثم يقيم بمنا ثلاثة أيام شي كان سيجي يزونا أمنا وجن كوانا أك أقل شكين كوانا أكنا فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصاة ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية ولا يقف عند جمرة العقبة sarif zaman nan da ike amina gaba daya koyaushe kullum in rana ta goce min kulli min minha daga zaman mina zai ta yi musamman ya jefi jamra wacce take ta kusa da mina da duwar wasu guda bakwai kamar wanda aka faɗi na jifan farko zai yi kabbara tare da duk wani dutse da zai jifa allahu akbar اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مكفورا sai sake ɗauko wani dutse ya jefa ya faɗi haka ya sake jefawa ya faɗi haka sai ya jefa bakwai da haɗe da wannan du'a'i thumma yarmil ne ya jefi guda biyu ya gama ɗaya je ta biyun kulla jamratin bi mitli dhalika duk wata jamra wannan shine irin sifan jifa yukabbiru ma'a kulli hasati zai ويقف زي سيا للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى إن jefi ta farko ya gama ya fuskanci alƙibla ya roƙe allah ya roƙe allah da abun da allah ya tunatar da shi ya roƙa wasani ya yi jefi ta biyu ma zai ƙara roƙon allah ya roƙe allah da abun da zai buɗa masa wala ya kifu inda jamratul aqaba ta ƙarshe idan ya jefa kawai ya gama jefawa sai ya gangara ya wuce mina wala yansar fa idza rama fil yawm ath-thalithi wa huwa rabi'u yawm an-nahri insarafa ila makkah wa qad tamma hajjuhu wa in sha a ta'ajjala fi yau mai nimin ayya mai mina harama wan sarrafa fai za kara ga ta tafa lilwa da'i wa raka a wan sarrafa yayin da mutum ya yi jifa a kullum cikin kwanukan nan guda uku ko kuma yadda mutum ya jifa a rana na uku a yawmar salis in ka kirga za ga rana na hudu kenan daga sallah in ka cire rana sallah washe gari kashe gari washe gari uku kenan in saraf na gama hajji zuba zai koma mina ba sai ya daga ya yi makka ya koma masauki to hajjinsa dai ya kammala idan ma ya ga dama yana iya yin da wuri ya haɗa ya jefa rana na ɗaya da na biyu bayan rana sallah min ayyami mina ya ƙyale ta uku farama wan sarafa to nan ya riga ya koma makka makka ba san cima ga abun da za ka yi ba tunda zama ne nan kawai ne na sallah a ka'aba da abubuwan da suka kawo ka shirye-shiryen dawowa gida idan mutum ya tashi fita daga birnin makka ana son ya zanto ɗakin allah ne ƙarshe min makka ta falilwa da sai ɗawafin kwana amma banda mai haila waraka a saraf da wannan ayyukan hajji sun kammala al'umra ziyara umra wal umratu ya fa'alu fiha kama zakarna awwalan ila tamam sa'i bayna safa wal marwati thumma yahliku ra'sahu وقد تمت عمرته umra zai yi a cikinta irin yadda ya aikata yadda muka faɗi a farko a aikin hajji harama da duk wata makala-makala ila tamamin sa'ai haɗi gama sa'ai bai na safa wal thumma ya haliku daga nan sai ya yi aski aske kansa wa kattan umratuhu umra ayyukanta irin na hajji ne kawai abin da babu arfa ko zaman mina musdalifa jifa ko a da shi jere zaman mina arfa musdalifa jifa kwanukan mina su ne babu alhalku wata kasir nan ne ikamata halko zai ko ta kasir ɗaya dai zai walhilaku afdalu fil hajji wal umra mutum ya aske kansa tal ya ƙwaryen molo ya fi lada da daraja a hajji da umra amma wannan musamman da ɗan namiji wata ƙasiru yi sai ma ya wadatar ya wani وليقصر من جميع شعره ai in sai zai sai ya yanke gaba ɗayan gashinsa wa sunnatul mar'ati ta kasir sunan mace ita sai ta yi sai idan ta tsefe kansa sai ta duba duk gashin kanta ko ina ta rage tsawonsa na kowane kwana ma ya juzu lil muhrimi qatluhu abinda ya halatta ga mai harama ya kashe shi wanda ba zai biya diya ba wana ba sa an ya katula muhrimul fa'arata bera yana nan ko ina ha'a makka da bera bera dabban duniya ne to ba laifi mai harama da hajji ya kashe shi walhayyata ya iya kashe macijiya wal aqrab kunama ma dai ba laifi ne ba in ya kashe wa ha kenan duk wanda ake cutarwa a kashe sauro eh tunda yana cutarwa wal kalbul aqur haka kare mai cizo zai haɗa kirkeci da sauran dabbobi wa ma ya ado mina zi'abi da abin da kan yi ɓanna ta'addanci ya ja tunga na daga mugayen dabbobi wasu ba wani hawiha wa ya ƙatulu mina tairi ma yi taƙa a zahu ana kashewa daga tsuntsaye wanda ake tsoron azabarsa ko cutarwansa minal girban irin su hankaki wal ahadiyati da shirwuka fakat wa'ina da duk wanda ake jin tsoron cutarsa da cutarwansa wannan a iya kashe shi mahzuratul ihram abubuwan da aka haramta haramtattun harama wanda idan mutum ya riga ya shiga aikin hajji haram ne ya aikata su waye ji ta fi hajjihi wa umratihi mutum zai nesata a dukkan lokacin aikin hajjinsa da dukkan lokacin umrorensa an nisa akwai mata idan mutum koda ya je da matarsa mata ta je da mijinta dole su zanne su da juna wattiba turare wa makhita bi da ɗinkakkun kaya da haka yin farauta wa katla dawabi da kashe dabbobi wannan dawa ai min jasadihi dabban da ke jikinsa ma mai a jikinsa irin su kwarkwata fala ya katulul kam mutum bai kashe kwarkwata wala yulqihi an jasadihi mutum ba zai kama kwarkwata daga jikinsa ya banka ya gan shi ya kama ya je ya yarba la'annahu ta'arrad lil ya gabatar da shi ga kashewa an kai harama da haji kin yi harama da haji sai ka haƙura da shi yana cizo kana ji bi khilafil burgusi fa innahu yajuzu ilqa'uhu shi dama ka san aware ke burgus kuɗi ina rayuwa a jikin karangar gadwai Ƙwarƙwata ko ba ta raba da jikin mutum li'annahu min al ya yakhruj wala hu mutum zai kashe shi ba saboda kana sai ya sake shi zai iya sakin burgusu ya rayu amma ƙwarƙwata ka sake ta ba zai rayu ba ka yi kisan kai ka kashe ka yi kisan kai ka sake shi ka yi kisan kai saboda kana sai ya ka haƙura ya cije ka sai dai ka iya kashewa kafin amma bayan harama an ka kashe sai ka ba da diya sai ka ba da fidiya wannan za ka duba undur a samar dani shafi 320 shafin da ya amfani da shi wa ilka a tafafi mutum zai daina zubar da kazanta mutum ya sa hannunsa a hammata zai iya yabo gashi wannan bai halatta ba yanke farce yadda kazanta ne gashin baki yanke shi yadda kazanta ne wala ya gatti ra'sahu fil irami da namiji bai lullube kansa harama wala ya halikku ko ba zai aske shi ba illa min daruratin sai in akwai bukata ta dole ta ciwon kai ko dai wani kama da haka a nan in ya aske zai ba da fidiya kamar yadda za ta zo hukumul fidiyati matsayin fidiya idan aka ce fidiyar fansa fansa kamar tara ne ai za a yi wa mutum tara daga nan ita fi inda za shi wani awon mutum tara ya kofi ainihin laifin da yi aiki sai musulunci ثم يفتدي بصيام ثلاثة أيام mutum kan yi fansa da azumi kwana uku in ya yi ɗaya daga cikin laifukan da aka faɗi au ita'ami sittati masakina ko ice da miskinai shidda muddaini le kulli miskinin bi muddin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama zai ba da mudannai guda biyu ga duk kowanne miskini kuma mudun da mudun nan da annabi kan auna kaya auyan ku bishatin ko ya yi ibada da rago ya ha haisu sha'a minal biladi tun da fansa ne zai yanka ta inda ike so daga kasashe ma talbisul mar'atu fi ihramiha abinda mace kan sa a haramata wanda duk abubuwan da ake magana akan ɗa namiji ne in ba irin su fansa ba amma tufafin yan mace yana bambanta watan bisul mar'atul khuffaini wasu ba fi haramiha mace za ta sa khuffi mace za ta sa tufafi su riga dogon riga alkyabba irin ta matan nan duk za ta iya sawa a haramata wata bu ma siwa zalika mimma ya jitanibu hurajulu za ta ƙaurace abinda ba wa'in nan ba wanda ɗa namiji kan ƙaurace masa وإحرام المرأة في وجهها وكفيها حرام مچي شيني بسكتا da tafukanta shi ya haramta ta rufe a aikin hajji wa ihramun rajuli fi wajihihi wa ra'asihi shi ku namiji fiskarsa da kansa dole haka mutum zai bar kansa rankwal لبس الخفين للرجل صا خفي انا مجي ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا ألا يجدن عليني فليقطعهما أسفل من الكعبين نمج بيس خفي أحد شكل هرمسه allahun masaiti bai samu silifar da zai sa ba a nan sai ya yanke huffin tunda huffin ya kai malallauta ma'ana wurin alwala to sai ya kintaci ƙasa da santa idon kafa sai ya yanke shi asfala min alkabai kenan idan su sau cikin mu sau cikai bai zo idon sawu ba ku in ba irin su kambas kambas din nan ba ko takalmin soja ko dan sanda shine wanda ya zo idan kafa da ko dai kalmin da irin ma'aikata shine wanda ya kan zo ikan mace idan kafa amma sawunan ciki da muke da su duka wannan mutum zai isa su aikin hajji tun da ƙasa da idon kafa illa dai mutum sa kofi an ta sai ya fi masa kwanciyar hankali amma an bai samu ba zai yanke ire ƙasa da idon kafa وأوجه الإهرام والمفاضلة بينهما siffofin haraman da kuma fifita a tsakaninsu aikin hajji da hawa uku akwai ifradi akwai tamattu'i akwai kirani daga yanzu mai alhaji kafin ka je kasan a ka me za ka yi ba sai ka je can wajen haraman aikin hajji ba ka dinka tambato yanzu me za a yi yanzu me za a yi bayuwa sai ka biya kudin aikin hajji za ka zo ka koyi aikin hajji sai dai ka kara tattambayawa da yake abun da yawa kuma ko da yaya in ka je can sai ka tambaya amma daga nan ne za ka san mahimman abubuwan da kake so ka hajiya in kin je aikin hajji ko alhaji me za ki yi Efaradi ko kirani ko tamattu'i duk wanda kika yi ko wanda akwai ko wanda ka yi akwai sai dai wani ya fi wani wal ifrad da jin kalman ko aluga ka ɗauke ta kaɗaitawa wal ifradu bil hajji kaɗaita hajji afdalu indana min tamattu'i wa min al ifradi ya fi a mu daga tamattu'i ifradi ya fi kirani don kaga ifradi tsuran hajji mutum je yi akwai naharu ga wanda suke da sabuwar risala zahir kalamul musannifi zahirin maganan malamin ibnu abi zaid rahimahullah anna tamattu aku afdalu min alqirani haya akai haythu qaddama tamattu ko da ifradi ke so ce eh? tunda kaga mai fara gabatarwa إيه؟ افرادي تو كما سيكي جاء الكلام بموغل دبغانا بس المسلم رحمه الله أن التمتع أفضل من الكلام حيث قدم التمتع ومشهور المذهب أن الكلام أفضل مشهور المذهب دي يافي وإنما كان الإفراد أفضل منهما إنا سنيري شور إفراد يافيس منهما لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أفرد واتصل عمل الخلفاء أيكن هليفو في حق والأئمة بذلك ولأن الإفراد كي إفرادي كن في أتب لا يحتاج إلى جبران أه إفرادي بايا من باتي ما يقراني sai باتي sayayyanka mai ifradi sayayyanka ala tamattu'i amma shi kuma ifaradi in ka aika ka gama sai ka zaman ka kawai ba wani yanka da za ka yi yake nuna ya fi bi hadai bi khilafil akhiraini fa innahuma yahtajani ilayhi wannan ya nuna ifradi ya fi to kaga da wancan zahirul menene zahirul kalamul musannif rahimahullah ko an al ifrad afdal ko min al qirani haythu qaddama al ifrad ko haythu qaddama al ifrad yace tamattu'i Allahu akbar to mai kowa da kowa mai risala a koma cikin risala faman karana wanda ya kira kirani أو تمتع من غير أهل مكة واندبا تنجر مكة بني با فعليه هديون يذبحه زي ينكش أو ينحره نسوكاني بمنى إن أوقفه بعرفة إن يسأل شيء عرفة وإن لم يوقف بعرف يوقفه بعرفته idan bai tsaya da shi a arafa ba falyanhar bi makkata bil marwa بعد أن يدخل به من الحل فإن لم يجد هدايا من المقرن أو المتمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج yani fi waqatin yuhrimu ila yawm arfa daga ran da dawo harama zuwa ranar arfa fa in fatahu dalika in wa innan kwanuka suka tsere mata sama ayyama mina kwanukan mina kaga bandaran sallah kenan washe gari bayanta kashe gari kwana uku nan da ake ta ciye-ciye da tsotse-tsotse da lashe-lashe to shi ci gaba da azumi wa saba'a idan raja bakwai in ya dawo gida wannan kenan wasifatu tamattu'i siffan tamattu'i tamattu'i kamar misali ne a ce maka marfo ko hadithun mursal hadisi ne da za a fasara an sake shi ko an sako shi haza la yi fassar ba zai fassaru ba tamattu ima ba zai tamattu da ba zai fassaru ba tunda ayyuka ne aka dunkule tamattu i siffansa an yi hurima bi umra thumma yahillu minha fi ashhuril hajj mutum ya harama da umra sannan ya kwance haramarsa daga umra yaushe a watannin da ake aikin hajji nan kudan duba wanda ba su da wannan sai su bashi su ji haka ka an yanwiya umra ka mutum nufin umra fi ramadana ba bayan allah su fi umra ba waya ya tamatta ko ya timmaha ya gama umra safi awwal yawmin min shawwal tun da kaga farkon shawwal ayi zai gama tun da ba sai an yi sallah zai taho ba walau ba da shamsi shamsin ko da bayan faduwar rana ne akhir yau mai ramadan fa hukumuhu annahu mutamatta wa alaihi dawo ya zauna nan a garin makka bai dawo garin su najeriya ba misali in muna to in lokacin aikin hajji ya sa kaya ya tafi aikin hajji me ya so nasa sa ba ku ce ba mutamatta ya yi tamattu'i sun ma ya hujju min amihi ya yi hajji a shekararsa qabla arruju'i ila afkahi kafin ya dawo mai ike da suna shi ya su au ila mithli afkahi ko zuwa kwatankwacin yankin su min al-bu'di ولهذا an yi harima min makkata in kana biha wannan mai tamattu'i ya samu ya haramasa daga makka in yana garin makka lokacin aikin hajji in yayi wala ya harimu minha man arada an yi atamira amma mai son yin umra ba a ɗaukan harama umra a cikin garin makka idan kana garin makka za ka ɗauki harama dole sai ka fita ina hillu sai ka je ka ɗauko harama daga can ka zo ka shigo ka yi harama ka yi umuranka ka yi kaza ɗinka kenan hatta ya khuruja ila alhil amma mai hajji kuwa baƙo ko ɗan gari wanda ya matu'i kawai in lokaci ya sai ka yi wanka daga cikin gida ka sa haramanka ka yi nafilarka daga ɗakinka in ka so daga cikin gida za ka fara labbaik Allahumma hajjan labbaika labbaika la sharika laka labbaika ka saba kayanka da jakakka a hannu in akwai jaka in ma babu da wani ne ka nasa ka yi mina yau sai yammaci amina da kwana can ba ka da bukatan ka fita hillu to yanzu muna da sifofin aiki hajji guda biyu wasifatul kirani siffan kirani an yi hurima bi hajjatin wa umratin ma'an ya harama da haji da umra kaga da wani ba zai ce menene bambancin tsakanin tamattu'i da ifaradi da kamar da muke a malikiya mu ifaradi da tamattu'i da ƙirani mun ga bambancin kana zuwa kofan za ka fita za ta bai ka yau da ba ka ta yi karatun da aka mai bambancin ukun nan da za ka iya wa dau bil umrati fi niyyatihi meme mai kirani zai fara da umra a nufinsa fa idza ardafa hajja in ya ɗoro hajji alal umra qabla an yatufa tun kafin ya gama tawafi wa yarka fa ƙarin farko ka ɗauko umra ka shigo kayya kayya kana ta yi ka yi fi ɗaya na biyu kawai sai ka juye sai ka ƙara aiki kai ta zarce za ka yi daga umra za ka zarce hajji ko za ki zarce walaisa ala ahli makata hadayen fita matu'in wala kiranin su yan gari ne babu wata hadaya ga wanda ita matu'i da kirani a makka wa'annan su ne siffofin aikin hajji guda uku ifaradi tamattu'i kirani ya kamata a ce sun zama jiki ko aikin hajji za ka je ya kamata ya maka interview ba sallah za tambaye ka ba arkanul islam ba sai alhaji allah ya kaddara za ka ji aikin hajji ce mu to me bambancin tamattu'i da kirani da ifradi a sai ga sun iya da yawa tukuna an baka ga na farko ga je san ifradi in ya tsaya gaya maka shi rau rau rau na biyu ka ce me ya kirani ka ji ya tashi da shi tsaf na ɗau ka ce me ifrad me tamattu'i ka ji ya tashi da shi ya nauka ka ce bambanta min guda uku tunda in ta yi sauƙi sai ka sake tsokewa an ko suka ci kwakwa suka ci kwakwa kaga ya fita da kyar sai ka canza salo ala ayyati halin al-umrati qabla ashhur al-hajj mutum ne ya zo harama da umra ya umrarsa ya gama ya fita daga umra kafin watannin hajji shi yaushe watannin hajji ke farawa shawwal a tahallulu warwarewa daga umra kafin watannin hajji su shigo ومن حل ta عمرته kabla ashirin hajji wanda ya fita daga umrarsa kafin watannin hajji sun hajja min amihi falaisa bi mutamatti'in shi kan bai yi tamattu'i ba wa jaza'un sai sakamakon mutumin da ya farauta ya kama bushiya ko gafiya ko hasbiya ko tsuntsu ko zomo ko gada ko jakin daji idan su abokata da wa man asaba saidan alaihi jaza'un mitlu ma qatala minan na'ami يحكم به ذوى عدل من فقهاء المسلمين wanda duk ya kashe na haman daji to fa alaihi jaza'u biya ya wajaba a kansa mitlu ma katala kwatankwacin abin da ya kashe minan na'am na dabbobin gida nan mutum ba zai ce ya kashe kaza ba ya kashe kura bari je ba da rago a tilas sai an samu alkalai masana ya kuma bihi zawa adalin ma'adalai za su hukunta shi min fukaha il musulmi nan fukaha'u wa'inda irin fukaha'u fukaha'u mahauta ko fukaha'u makiyaya wa ya fi sanin dabbobi tun da kowane ba za a damka shi ga addini ga shari'a yayin da ka karanta addini amma kana zaure kullum kana nan daga jami'a sai ka kai kan ai baka san dabbobi ba su wane ne masu su wa suka fi sanin dabbobi kai anye eh ko makiyaya eh mahauta ne eh eh kima anye san sake wa ya eh, kwarai kuwa ba da ka yi jarraba yi makin da kanka <laughs> eh? eh, tun da wannan naman gashi ya kaso shi sharaf a ajiye wa zai kalle shi ya ɗaga ya duba ya ce wannan ɗan shekara kaza za ka ba da araba kura aka kaso aka daga kuran nan aka duba aka daga nan aka duba wanda irin rago za ba da ran shekara na eh? mace saboda haka nan dukkan sun karanta shari'a sun karanto shari'a ma wannan da ya karanto shari'arsa daga kiwo ya gangaro zo shiga jami'a ya wuce ya gama ya sake komawa ya zai zama malami na ƙasa wannan mahauci ne aikinsa yanka nama ya kasa ya wane ne daga can aka ya wuce jami'a yi karatunsa ya gama karanta kansa ya dawo lokaci ya je fawon ya dan dawo lokaci kaza a ciki wa za a ba saboda kananan sai a bar wa malamai su nemo wa ya fi sani ba da ne ba wani rikici saboda haka nan dole dai a samu fuka hau domin fuka hau ka a dauka za a da wani mutum can daga sai da harawa ya wuce karatu ko daga ainihin kaza ya wuce karatu zai karatunsa bai san dabbobi ba ya san kala Allah kala rasulullahi amma ina nan cikin birni ba san dabbobi ba shi ba faƙihi ne ba زي جاء آية فصرة جاي سبق الله العظيم يأي لإرابي يكسف آية يفد أحكام إيش ما شاء الله أكرمك الله أما هنا فكنت بكذا سبا سنن دواء عدري من فقهاء المسلمين وما حله من إن ذابنا نفنصاء إنان منا إن وقف به بعرفة إن يتأل شيء عرفة وإلا فمك wa ya dakhulu bihi min al-hil kin ya shiga hillu da shi wa lahu an yakhtara zalika ya samu ya zabi wannan ragon na au kafara ta'ama masakin ko bada kafaran ce da miskinai nan ya za a yi kura ya kashe ko bauna ya kashe an yanzura ila qimati sadi sai duba kiman wannan naman gada ya kashe to wannan gada za ta sai buhu nawa ko za ta sai mudun nabi nawa ta'aman faya ta sadda bi sai duba kiman abinci abincin da zai sadaka da shi yanzu misalin a ɗauki rago rago zai sai buhu nawa takaita ba daidai ba a ce wajen kaga an huta da ƙarya mun hudu ko biyar? Eh? to lago dubu ashirin amma wannan kato ne da yawa to a tsaya haka ina ma da yawar shi dubu goma kaga buhu biyu kenan to buhu biyu a masara mudu nabi nawa ne zai kai sa'i sattin din ba zai kai sattin ba ko da arba'in hudu hudu sau arba'in dari da sattin to kaga zai samu mutum dari da sattin ba su mudu ɗaiɗai zai yi a wato aw adala dalika ko ibada daidai wannan siyaman ya yi azumi duk mudun nabi azumi sai azumin kwana 160 kenan azumi 160 ko da an samu wani fafake a ciki wannan fafakin cikakken azumi zai masa tun da babu rabin azumi misali 160 da rabin mudu to rabin mudun sai ya masa azumin wani cikakke tunda ba mu rabin azumi an ya soma an kulle muddin gashi nan yau man tunda ba mun ci ainihin ɗari da sittin ba wani kasarin mud in aka samu na ƙasan mudu yau man kamila tunda babu rabin wani wal umratu sunnatun mu'akkadatun marratan fil umri umra sunna ce mai ƙarfi sau guda a rayuwar mutum ya kamata ya fafata ko a ƙasa ga hmm? taka a ƙasa kaje ka yi umra kwana nawa za ka je suna ce mai ƙarfi ko da dai sau ɗaya ta mutum je yi aikin yi umra ya kuma mutum ya taka a ƙasa irin daga wannan gari kaduna ya je ainihin umra eh, ai ba zai dawo ba ce he na yi hajjin ma dai tun da yake akadi wa yustahabbu limanin sarafa min makkata ana son mutumin da ya dawo daga garin makka min hajjin au amratin an ya in ya tashi dawa ya dinga wannan zikirin عائبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده shine zikirin da mutum zai taho har izo garin muna masu dawowa muna komawa ga Allah Allah ya yarda yanzu kaf laifuka mun je mun yi koke-koke mun tubar wa Allah a yanzu yadda Allah kawai muke nema tun da ya riga ya ba komai na zunubi abiduna li rabbina mun dawo bautar ga ubangijin mu yanzu haikan hamiduna muna ta gode masa idan ka ga alhaji ko hajiya ta je aikin makka ta dawo ta ɗora abin da take na zunubi wannan aiki akwai alama ba karɓa ba alaman karban aiki ƙara alkhairi alama rashin karban aiki komawa gidan jiya sadakallahu wa'ada allah ya gaskata alkawarinsa allah ya taimaka wa bawansa annabi muhammad ayya allah ya fasa rundunonin kafirci shi kadai wannan shine aikin hajji باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة وانا باب إنا من مجنن أكل ليا دكما ينكا غباتا دسونا دفروتا da kaciya da abubuwan da suke haramta na ciye-ciye da abubuwan da suke haramta na shaye-shaye abubuwa nawa a babe bakwai abubuwa bakwai yanzu za mu durfafa ɗaya bayan ɗaya kai allah ka fahimtar da musu babin ya kunshi mu'amaloli al'adahiyyatu wa ma yujzi'u fiha layya da abun da ike wadatarwa daga layya wal adahiyyatu sunnatun wajibatu wannan dai layya sunna ce ta wajibi ma'ana mai ƙarfi ta fi suna ainihin ƙarfi alama ha. a kan mutumin da ya iya yi in mutum na da dama ka iya fara asusunka daga yanzu taro ka jefa sisi ka wurga naira ka jefa dubu ka watsa ƙarshe sai ka ga allah ya taimake ka kafin nan da baɗi komai ya kankama wa aqallu ma yujzi'u fiha mafi karancin abin da zai isa mutum a layya minal asnani da shekaru aljaza'u min ba'ani wa ibnu sana mutum ya samu balagaggi mai gaɓaɓuwa na daga tumaki wanda shine ɗan shekara wakila wasu malaman suka ce iyi eh, ibn samaniyati ashirin za a laye da shi ɗan shekara ɗan wata takwas wannan duka ana magana mafi karanci ne amma in ba haka ba kyan mutum ya samu ƙolele tun da ladan in ka tashi kana nema mai yawa to ka sai ka ba da mai kyau daga ko mutum za ka kai wa goro sai ka nemi gajeje farikal duk da ban san goro ba sannan ka kai masa wakila ibnu asharati ashhurin in an samu dan wata uku bai wata uku da guda bakwai goma kenan wasaniyo min al-ma'asi amma in awaki ne sai an samu wanda ya ninka ya hore shekara ina sanawi ba ula ba min al-ma'as وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية يا قام شكرا يا شقة بيو ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني بامي وداتا مي إسادق علي نا أواكي شانو راقما سيدون دوتي شكرا amma a raguna ne akan yi da ɗan wata nawa shekara ko ko wata takwas ko goma wastani min al shekaru na shanu ma da fi sanata rabi'a ya shekara uku cik ya shiga ta hudu wastani min al-ibili sittisini raƙumi sosai za a yanka ɗan shekara shidda to wa'annan su ne dabbobin da a yanka wato mai risala madan ya karatu ya gama sai gaba ma inda za a yi tambaya tartibu dhahaya min haithul afdaliya jero dabbobin layya amma ta wajen fifita wanda kowane ka yayi to amma maratib din kenta in ka kasa wannan ka dawo wannan in ka kasa wancan ka koma wannan haka koma akal dan wata takwas wa fuhulu ba'adi fi dahaya afdalu min khasiyaniha karare mana karo namijin rago wanda ba fiɗiye shi ba alayya ya fi daraja daga fiɗiyayen rago وخصيانها فتي يوسف أفضل من يا في ما تيافت ما كي وإناثها ماتا أفضل من ذكور المعذي وإناثها ماتا معناها كي afdalu min dhukuril ma'azi sun fi daga maza na ainihin awakai wa min inathiha sun fi daga matansu kuma wa fuhulul ma'azi ainihin tamare kenan sun fifita afdalu min inathiha sun fi matan wa inathul ma'azi awakai afdalu min al-ibili wal bakari fi dhahaya haka هذا الترتيب هكذا haya tartibul hadaya in hadaya ce fa tunda ana تشيفا alayya ana son daɗin nama kuma ma masu yan kallai ai yawa yanzu abin a ce inda muke masallacin nan a ce biyu bisa uku musulai ya ai isa amma hadaya nan yawan nama ake nema wa amma fil hadaya fal ibnu afdalu raquma ne suka fi thumma al baqaru sai shanu thumma al da'an thumma al na'as ma la yajuzu fil udhiya dabbobin da basu halatta ba alayya wala yajuzu fi shay'in min dhalika awra' mai ido ɗaya bai isa cikin komai na wannan da aka faɗi wallahi juzu aura'un kenan zaka ce fi shay'in min zalika wala marida haka mara lafiya ai maradan bayyinan kenan can أما إذا كان خفيفا لا يمنعها من التصرف بتصرف الجنم فلا, فلا أثر له ومنه البشم au tuhuma mai bacin ciki mai gudawa wal jarabul kathir suqutul asnan au julluha duk wa'annan ba za a yi layya da su ba ko bar wancan marida walal arja albayyinu zala'uha mai dingishi ba a layya da shi mai bayyanannen dingishi walal ajafa haka ramamma allati la shahama fiya wanda ba ta da kitse wa yattaqa fiha al-aib kulluhu wa yattaqa al-aib ana kawar da aibi dukkan aibi a dabban da za a ilayya da shi Allah ji kan iyayen sai kaga daga yanzu mutum zai yi zai fara daure dabban da zai layya da shi ba zai bari sai ranar layyan ta matso bai je zango ya saya ولن مسقوقة الأذن إلا أن يكون صريحا شيء يسيرا با على يدم يا غغن كني يوسيد يا جوكاني وكذلك القطع حكم ينككن عينهم بندي القطع مثل شق من في منعه الإجزاء إن كثر بأن زاد على الثلث قلت اليوم wa maksuratul qarni haka mai karyan kawo in kana yudumi in yana jini fala ya juzu wa in lam yudumi fa dhalika jaizun idan bai jini jini wana ya halatta wato dai wannan ko ya nuna wani abu ana bukata mutum ya ba da cikakke kamar yadda ke son can lahira a bashi cikakke ma yura a an da abinda aka la'akari da shi wurin yanka waliyanin rajulun zabha udhiyatihi biyadihi ba'da zabhil imami aw naharihi yawman nahari dahwatan namiji ya jibinci yankan layyarsa da hannunsa mace ma za ta iya yanka kayanta ba da zafhil imam au naharihi ko sokewansa yau man nahar zahawa da hantsi ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو da أعاد أضحيته duk ɗaukacin wanda ya yanka kafin liman ya yanka ko kafin ya soke zai sake layya layyarsa ba ta yi ba wa la imama lahum falya ta harrau salata aqrabil a'immati ilaihim wa zabhahu wanda ba su da imam sai su kirdadon sallam na kusa da su daga a'immai ainihin eh, eh, ko eh, akarabul a'immata ilaihim wa zabhahu tauqitun zabhi ƙalƙare ko iyakantar da yankan yaushe ake yanka shi ba a yi wa man dhaha bilailin aw ahada lam yujzihi matallai kamar yanzu mutum je kama ragonsa ya yanka saboda yanzu kaga ya gama harkokin da ke gaban shi to layya ba ta yi ba haka hadaya ba ta yi ba wa ayyamun nahari thalathatun yuzbahu fiha duka kwanukan suka guda uku dinnan ana yanka a cikinsu banda yawon nahari ita tana ciki ɗaya washe ayyamun da ranar nahar da bayanta da bayanta kwana biyu masu bi aw har ila ghurubi shams min akhiriha tartibul afdaliyyati fi ayyamin nahar jero fiyayyun kwanuka wa afdalu ayyamin nahari mata awwaluha تفرق وتفي ومن فاته الذبح في اليوم الأول وندا ينكايك أتي ما سألنا فرقه إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني يا حقول زوا حنسن راما نبي ما يراعى عند ذبح الأضحية abinda aka yi la'akari da shi wurin yankan wala yi ba'u shay'un min al'adhiyyati jildun wala ghayruhu ba a sai da komai na layya fata ko waninsa ai masallaci na dawa to masallaci ya yi layya ba shi ya layya ba ba shi aka yi in an ba shi zai iya dawa makaranta tana saidawa ita ta yi layya ba ta a kai sau da idan an ba ka fatan layya kana iya karje ka saida amma banda ta babanka tun da ba tare aka yi muku ba da babanka ko mamanka ta tashi yanka ta yanka da niyan kanta da niyyar 'ya'yanta da jikokinta ko da niyyar abin to kai in ka ɗauki fatar ainihin gidanku ka je ka saida shi kenan ka aikata haram wannan ba kyau ka saida amma wani da aka ba shi zai iya saidawa ba da magaya baka inda za ka babbake fatar ka ce babbake ka ce wani hanyata in za ka getta ka hau kai ka dinga zama ya rage naka ka daɗe baka getta ba getta kai ta zama amma ka je ka sayar to ba a yafe ma ba hmm. a bai halatta ba wannan ai ba a yi wannan akan cewa shi mahauci nawa za a biya shi wata wajahul hatu ana fiskantar da abin yankan na inda zafi ilal kiblati za a hangar da shi alkibla wal yaqulil zabihu shi mai yanka sai ice bismillahi wallahu akbar wa in zada fil udiyya ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك من كنا متشيطي إذا كان أما أمنا ذاك إن اللهم تقبل منه اللهم تقبل من فلانة حكم متروك التسمية ما layan da ba أي متى بسم الله بقى. ومن نسي التسمية في ذبه أضهية وندى منت بسم الله أو ريان كلي أو غيرها فإنها تؤكل زاجي فإن تعمد ترك التسمية إن يبر بسم الله نند جنجن لم تؤكل وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد حكى wajen sakin dabba wurin farauta mutu ya tashi sakin dabba mai kamo masa shaho ne ko kare ta ya kamata ya ya zama na lai bismillah in ya bari kuma ka wala yi ba umin al'adariya ba a sayar da komai daga layya wal aqiqa da naman ragon suna a layya wal aqiqa da na sunan wani suke ibada da ya lahamun wala jildun wala wadakun haka nan ko da kakide wala asabun haka jijiyoyi wala gairu zalik haka wanda duk ba wannan ba hukumul akli min al-udhiyya matsayin ci yi wa ya kulu rajul wal mar'a min udhiyyatihi mutum zai iya ci daga layyansa wa ya tasaddaqu minha ya yi sadaka afdalula walaisa waji wajibin alaihi amma fa ba dole ba ne ba dima'ul hajji allati la yu'kalu minha akwai wasu yanka na hajji wanda ba a ci mai yankan bai ci akwai yanka na hajji za ka iya ci wana ya man fidiyatil adha mutum barci daga fansan ainihin ada waje za a saidi da sakamakon farauta wani zirin masaki mutum ya alwashi wa miskinai zai yanka musu rago in allah ya kai shi aikin haji ba zai ci ba wa ba min hadayin tatawa da abin da ya kasa na hadayen tawai kabla na mahillihi abu nawa ne ba a ci fansa sakamakon farauta alwashi wa miskinai hadayan nafila da ta kasa waya kulumin masu yawa zalika zai ci inda ba wa'annan ba insha azzakiyatu zai yanka ina je sai yanzu aka gama guda daya tunda a cikin babu kwambe aka ce ya ce ai hanzu uduhiya ne ko sai ta ja kai ta fafatawa a na biyu abdahaya sai wadda ba'a da kusan ya kunsa suna a ciki a guda ɗaya nan kusan ya sassaka su amma dai azzakatu nafs ainu zakat wa ma yushtaratu fiha da abin da aka sharɗanta akan yankan na والزكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزئ أقل من ذلك ينكا shi ne tsinke makogoro da jijiyoyin nan guda biyu wala yi wa a kallumin dalika wanda bai kai wannan ba bai wadatar ba wa in rafa'a yadahu ba'da qat'i ba'd dalika idan mai yanka ya daga hannunsa bayan ya yanke wasu na wannan sun ma ma'ada ya dahu ya mayar da hannu fa'aja haza ya karasa fala tu'ukal da a ci wa in tamada idan mutum ya yanki wuce da yankawa yana da wuka lafiyayya hatta kafa an ra'asa har ya tsinke kan asa'a ya bata walto kalama a ci wa man zabaha min alqafa wanda yanka ta kayya lam tu'kal ma yuzbahu wa ma yunhar wanda akan yanka da wanda akan soke walbakaru tuthbahu fa inna hirat okilat shanu yankawa ake idan an soke sai a ci tana da wurin yanka tana da wurin suka wal iblutun ha fa in zubi lam tokal raƙuma dai sokewa ake idan an yanka ba a ci wa kadis tulifa fi akliha an yi saɓani wajen cin mukuna da rakon mu dama zandu yanka ake go wajen kwanan da kafa da sokewa amma da ya tukal an yi saɓani wal ganama tuthba fa in nahirat lam tu'kal awakai yankawa ake idan aka soke ba a ci وقد اختلف أيضا في ذلك to littafi tun da na yara ne bai kamata kawo kici ba wanda in an yanka an yaka a taifatawa zakatul janini zakatu ummihi yankan dan ciki yanke uwar ana yanka mace da da a cikinta su haɗu su mutu gaba ke daya to wannan dan ciki mai matsayinsa ai dan cikin nan me yake da suna nama ne tun da yanka uwa shine yanke shi wa zakatu ma fil batani yanke abun da yake cike zakatu ummihi idza tamma khalquhu wa nabata sha'ruhu in halitta ta cika gashinsa ya tsaya ba mamaki in an gama wani ceto in an yanka irin wannan aci to ya wake da wannan karatun in kana ce ka ci in ba ka ce ka ta mutane nama shi kenan wanda dai yanke haka yanke wa dan cikin ma ya mutu a ciki shi kenan lahiya lahiya an yanka in kana ci ka ci in ba ka ci ka bari mai ci zai ci zakatu ma a yi samin ha min al'an'am yanke wanda aka fidda kauna daga rayuwansu na dabbobin gida والمنخنقة بحبل ونحوه والموقوذة بعصا وشبهها والمتردية والنطيئة وأكلة الصبع إن بلغ ذلك منها بهذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة shaƙaƙƙiya makararriya da igiya da makamancinsa kila ta naɗe kanta ta zagaye ta zagaye hatta yi shuru ba ta motsi mankuza bai asa wanda aka raɗe da sanda da shibihin sanda makewan mota zai kama da makan sanda wani mutaraddiya da wacce ta kwaɗo daga sama wannan ɗaya da wanda ta saƙa ta farke ta wa akilatu sabu'i da wanda namun daji suka fasa ta suka fasa ciki mai yiwa in balaga zalika idan raunin su ya kai min na fi hadhihi wujo mabalagan matsayin da la ta ishi ma'ahu lam tu'kal bi zakatin in ku aka san yankan shi ya kashe ta to a ce جواز الميتة للمضطر حلتين موشي قوان ديش قبوكاتا ألا إكيري ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها بالي في قوان ديبوكاتو an ya akulal maitata ya ce matacce ma yawa ya ba ya ƙoshi ta zauwa ya yi tanadi in ya son kan hanya fa'in gana in ya wadatu anha taraha ha ha zubar da sauran aljuludu wa intifa intifa'i biha wanda duk barbashin yanka zai shigo duk da ko a ce wata ribar kafa ce ya taka kwado wala ba'sa bil intifa'i bi jildiha idha dubiga wala yusalla alaihi wala yuba ba laifiyin amfani da fatanta fatan mace dabba matatta kenan idan dubiga in an je me ille wala yusalla alaiha ba a salla kanta ولا يباع كما باع سيديتا ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منا في حال الحياة وأحب إلينا أن يغسل بالي في ينصلى ba sa bisa da yin sallah akan fatan mugayen namun daji amma fari da zuke din an yanka aka samu fatan damisa a ya sallah kai an yanka amma idan ya za a yanka wa bai'iha da sayar da ita wa an tafa bisufil maitati ana amfani da gashin dabbobin da suka mutu suruf wa sha'ariha da gashi mai gasar gazar wa ma zau min da abin da ke cirewa daga gare ta fi halil hayati a halin rayuwa a habba yana yin yuksala abin da dai muka fi so a wanki ma la yuntafa'u bihi min almaitati abin da ba a amfani da shi daga matattu wala yuntafa'u bi rishiha ba amfani da gashin jawaska gashin tsuntsaye wala bi qarniha ko kahon wa adlafiya da kofatum wa an yabiya da haƙoran wa kuriya al-intifa'u bi al-niyabil fil an karhanta ko ana karhanta yin amfani da haƙorin giwa wa kadaktulifa fi dalika amma amma dai an yi saɓani a kai المائع والجامد إذا وقعت فيهما نجاسة مي الككي مي الوروة دمي سندرل إذا نجاسة فضا وما ماتت فيه فارة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرها ولم يؤكل ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المسجد وليتحفظ منه abin da ya mutu wa ma mata faratun fihi duk wani mai da ya mutu a ciki manja ne ko man gyada garwa ko duron min sannin na man shanu au zaitin ko mai narkaki aw aslin ko zuma za'ibin turiha wannan gaba ɗaya ma zubar da shi za a yi ya kamata duba gari ko a kasuwanni su duba duk wanda ya buɗe duron ɗinsa aka ga ɓera a ciki sai a zubar walar yaukar kai ku a matsayinka na musulmi ba sai an maka magana ba kana buɗawa arziki na Allah ne sai ka ga tsayara kawai sai ka ce Allah ya kaddaro kudi sun tahi kudin da wannan ya tahi kada ka ce to yanzu ya za a yi nema haka aka sayar min da shi daga inugun la kai ka gan shi bai halatta ka sayar in ka ko ka ce haram ka ce da mutane haram Allah sai ya saka masu ba laifi a yi fitila da fisce wa shibhihi fi ghairil masajid sai dai man gida yana cin wuta ina jin na dan sa auduga yana dan ci eh tunda ana fitila da shi in taba ci ko akwai shekarun da aka rasa kanan zub yawa zai ga abin nan haka man jafa Allah shi ma sai dai amma zai araha wani ta haffaz minhu a yi taka tsantsan daga gare shi kada a ci kada kuma amfani da shi a masallaci wa in kana jamidan turihat wa ma haulaha wa ukila ma baqiya idan sandararre ne irin man shanu ko da man kaɗanya wane ke sandarewa daga nan eh? man man gyaɗa na ke sanu eh? shi ne ana ce man sha noman kaɗanya eh? man kakibi iyi makabulun wannan kakibi amma man kaɗanya tsaye-tsaye na ta kawai na lugya da ayi akwai ne akwai mai katabtab ai katab ike bai san darewa to Allah ayati halin in an samu mai san darewa shikenan hukunci siffa ne duk wanda ya dauke wannan siffa shikenan wa kila ma bakiya sai a rede inda bera a ce misalin beran nan ya kafe kamar inda lambobin nan suka kafe a ce beraye ne a kai nan a wannan man ya za a yi sai a sa wani abu daga kasa ko a kafa shi a gaftara a zubar a sake kafawa a gaftara a a kwashe wannan ma a kwashe a kwashe a kwashe amma fan za a tsaye da shi ya ce ɓera fa ya mutu a kai amma dai an kwashe inda ya cancanta a kwashe <laughs> eh? Eh? in ba kama an gashe shi wajibi ne musulmi ya faɗi manjan nan mai kyau ne abinda kawai ya san a dan sake narka shi ne haka don wasu bera guda da sun mutu a kai ne dan karami da bakwai ɗan kuma haka mutum ya ci haram ya ci da ya haram to amma gaskiya na kwashe shi duka na zubar sama-sama nan duk mai kyan ne mutum hmm. ya ci halal kala sa hannun rahimahowa illa an yi tsola mukamahu wa mukama ya ya dade a kai fihi wa ina wa yato kullahu to da ya dade a yana su sau da dade ran kuma ana iya sananta bil orf ta amo ahalil kitabi wa zaba a hehem abincin kiristoci da yahudawa da yankansu nan ba na kirsimeti ba abinci ne adi wanda suke ciye da kullum ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم ولا بأس بالي في بطعام أهل الكتاب شن أبين شن أهل الكتاب وذبائحهم حكى ينقصوا وكره أكل شحوم اليهود amma makaruhi ne cin kitsen yahudu minhum min gairi tarimi saboda yahudawa har yanzu da waɗanda suka yahudance in sun yanka rago sai su ce maka to malam mahauci ka kan karamin kitsen ka bar naman zalla wancan ka zubar idan kana so za a jakakka makaruhi ne ka ce ka faɗi ka da an tarar mota shafiya akwai nau'in kankanta ai sai dai in wahala ce yunwa kam ta sa mutum ya ci mushe wala yi ukalu ma hul majusi ba a cin abin da ba majusi ya yanka ko wanda ya ce ba Allah wa ma kana mimma laisa fihi zakatun min ta'amihim fa laisa bi haramin abin da ya kasance mimma laisa zakatun fihi babu yankawa cikinsa min ta'amihim na abincinsu fa laisa bi haramin wannan ba haram bane ba asai farauta ma ya ta'allaku bihi da abin da ke da alaka da farauta wasaidu lillahi makruhun farauta don wasa makaruhi ne sai dai in wasa ne mai manufa عرفه من عرفه والصيد غير اللحو مباح فروتا بانا وصابح لنا إدم بتزم واجبي با أولنا زامنا ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاته صحيح لغير الله المضى كل ما قتلت ما قتله كلبك دق بندك ذكرنك يا كشي المعلم ما إذا ذكرنك الله عند ريق وانكرنك au ba zukal mu'allam ko shafon ka horare rijaizun aklahu halin ne ka ci shi idan arsaltahu alaihi har kai ka sake karen nan kan naman can ko shafon nan kan wancan naman tsuntsun وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله haka naman da ainihin dabbobinka suka zartar da makasansa jaware masu mikantawa masu karyawa ka san karin rufarwa bai karya abin tukuna ya daddasa shi ya sake shi in sha hannu zai make abin da zai make din ka gan shi a kasa to ko da ya mutu ba komai a ce kabbalar ka ala zakatihi kafin daman ka na yankawa وما أدركته قبل إنفاذها وندك تمس كافٍ أزرت الدم كسانسا لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاة باعتي سيليان كوا وكل ما سته بسهمك أو رمحك فكله فإن أدركت زكاته فذكه وإن فات بنفسه فكله إذا قتله صحمك ما لم يبت عنك وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد wa kullu ma sittahu bi sahmi duk abin da ka farauto shi da kibiyanka mahed ko mashinka kulhu. fa in adarakta zakato in ka cimma yanka shi fa zakkihi yanka shi wa in fata bi nafsihi idan ya yi fauti da ransa ya mutu kenan fakulhu idan qatalahu samuka muddin dai kibiyarka ta kashe shi ma lam يبت anka muddin bai kwana ainihin ba a wurin kawa ba إنما شط في الأثر والإصابة به عدم مبيته عنه لاعتماد أن يكون موته من برد الليل يا أيها سنين دري كشيش أو نحشي بعض الحيوان كوسوس ككشيشين دبوبين لا من إصابة السام والرمح تند شك بوشكي fa'in ka tahu in ka samu yanka shi khalas fa zakkihi na kuma bayan ku wa in fata bi nafsihi fa kulhu idza qatalahu sahamuka ma lam yabit anka wakila ai ma an ce innama dalika fi ma bata anka ai maganan da ake wanda bai kwana da kai ne ba bima qatalatul jawara wanda mugayen dabbobin nan suka kashe wa amma sahamu amma kibiya yujadu fi makatilihi da aka same shi a makasan dabban fala ba'sa bi aklihi wala tukalul insiyatu ba a cin dabban gida bima yu'kalu bihil asai da abin da ake cin naman daji da shi mana shi ba a harbe sai an kama an yanka al'aƙiƙatu wa ma ya ta'allaƙo biha suna da abin da ke da alaƙa da suna amma duk da dai abin da ke magana yankan ike magana hmm. dabban gida ne zabu sai an kama an yanka ko da butur cewa yakan dawo gida ya saba inda a iya fakon shi za a cafkar a yi eh? wannan kuma ce da ta hasu da ruwatan ya sami in suka ce ma mutum mushe ne shi kenan ya san mushe eh, a galabiya ba kiristocin ne ba wal aqiqa ko wannan hakika ya ba da wani abu na can kila ko zai ba mu wani abu mai dan fa'ida wanda ba su da shi sai su ji bi ma'ana mafa'ula hakika fa'il ne amma ma'anarsa ba fa'ula ma'ana dabbar da ake yanka ita ce hakika min al'aqi wa huwa al yankewa وسميت بذلك لأنها تذبه عند حلقه دون أنا ينكا تعويا هذا لغة وشرعا قال ابن عرفة هي ما تقرب بذكاته katihi abinda ake kusanta da yanka shi min jaza'in na balagaggan da'an awsali sa'ir al'an'am salimi na ko salimai ne من عيب كما مر في الأضحية مشروطا بكونه في نهار شما دوله نهار سابع ولادة آدمي حي عنه wancan dai mu kuma kawai sunnatun mustahabba layyata fi shi karfi wa yu'aqqu mauludi akan yankawa wanda aka haihu aka haifa yau masabihi shi ake yankawa بشات دراغو مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها يدمك أنبتا نشكر الله يد سفاسو ولا يحسب في السبعة الأيام باع كرغوا أبوكو اليوم الذي ولد فيه ونداك في شكي وتذبه ضهوة أنا ينكشد هنزي ولا يمس الصبي بشيء من دمها باء شافا ويارو ونعب نجنس ويؤكل منها ويتصدق akan ci daga gare su a yi sadaka wa tuksaru idamuha a karairaya kasusuwan ma wa in hulika sha'aru ra'sihi sha'aru ra'sil mauludi wa tusuddiqa bi wazanihi من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن وإن, وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك إذا أن أسكي غاشنك مولود وتصدق كي صدق بوزنه دوين غاشن من ذهب إما زينارية أو فضة دي دسامون دي ما يسودان فذلك مستحب كما حسن وإن خلق إن أكشاف ورأسه كان يارو ko jinjirin ko jinjirar bi khaluqin da turare badalan min ad-dami maimakon shafawa kan jini allazi kanat taf'aluhu al-jahiliyyah fala ba's bi dhalik al-khitan wal khifaw kaciya ta maza da mata wal sunna fi dhukuri wajibatun kaciya dai umuman sunna ne fi dhukuri wajiba wajiba ce a maza wal khifadu khifadu fi nisa'i makrama kaciya mata karramawa ne wannan shine lagiya da abin da biyu babu fil jihadi an Eh. Eh. kenta dai zuwa sha hudu ishirin da ɗayan bai samu ba kawai ya haƙura